Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu a tashar VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun ma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma dalal FM duk a jamhuriyar ta Nijar. Sannan muna nan kodiyaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu saurari assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya mahmud lalo ne tare da ibrahim alfa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon najeriya da nijar to yayin da hankula suka fara kwantawa a sudan ta kudu masana harkokin kasashen waje na bayyana ra'ayinsu kan yadda suke ganin za a iya warware wannan rikici su masu da'awar neman 'yancin kan sudan ya kamata su zauna su haɗa kansu domin san menene matsalar ƙasar su kana idan aka yi ƙasa menene za a samu wani irin matsaloli za su iya tasowa. Yau kan wannan batu na rikicin Sudan ta kudin muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku shin ta yaya kuke ganin za a iya warware wannan rikicin siyasa? lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada a manta a sa plus sai a sa ɗaya sannan za ku ji wani irin tasiri ziyarar da shugaba barack obama ke yi a birnin dallas da ke jihar texas za ta yi kwanaki kaɗan bayan da wani ɗan bindiga ya harbe wasu 'yan sanda biyar amma fa da farko za ku sha labaran duniya ne tukuna jama'a assalamu alaikum mazauna babban birnin kasar sudan ta kudu sun komo kan titunan birnin a yau talata bayan da aka ga alamun yin aiki da shirin tsagaita wuta bayan da aka shafe kwanaki biyar cif ana mummunan ba ta kashi to sai dai kuma waɗanda suka shiga babbar kasuwar birnin juba domin sayan kayayyakin abinci da suka ƙare musu sun taras da an farfasa shaguna aka kwashe kayan ciki yayin da farashin kayan da ake karanci ya yi tashin goron zabi 'yan tireda na kasuwar jebel sun shiga kasuwar yau da safe suka taras an kwashe musu kaya tsaf wasu ko allura babar musu ba aziz francis ya ce yana da kayan dala 33,000 cikin shagonsa to amma ko tsinke bai samu a ciki ba ya ɗora laifin satar a kan sojoji da aka saka domin su yi gadin wannan kasuwa ya ce ba su nuna bambanci wajen satar ba ko kai ɗan sudan ta kudu ne ko kuma ɗan ƙasar waje ya ce wannan fada da ake gwabzawa yana nesa sosai da kasuwar nan to amma mutanen da aka girka a nan sun lalata komai sun harbe kwadunan da aka rufe shaguna da su da bindigoginsu suka kwashe mana komai in je shi francis ya ce wannan shago shine kadai sa ta samun wani abu yanzu ya damu akan ko ta ya zai iya samu abin da zai rike matarsa da kuma 'ya'yansa guda uku tare da biyan kuɗin makaranta a bayan da aka sace kusan komai cikin kasuwar yanzu farashin kayayyakin masarufi ya cira sama kilo ɗaya na nama da ake saidawa kan dala ashirin yanzu ya koma dala ashirin da shidda yayin da buhun shinkafa ya tashi daga dala ɗari uku zuwa dala ɗari biyar To muna ɗauke da ƙarin bayani dangane da wannan labari. To a lokacin wani taron du'a'i shugaba Barack Obama ya karrama 'yan sanda biyar da aka kashe a birnin Dallas. yana mai cewa tashin hankalin nan na mako guda ya nuna wa duniya irin kalubalen da ke tattare da demokradiyyar mu amma kuma ya ce kawunan kasan nan ba su rarrabu ba kamar yadda ake tunani harin da wani saurayi bakar fata kuma tsohon soja wanda ya fusata da kashe bakaken fata da 'yan sanda suke yi wanda ya kai akan 'yan sandan na dalas har ya kashe biyar ya sake sabunta muhawara akan yadda kuma hukumomin tabbatar da bin doka da oda suke nuna bambancin launin fata a cikin jawabin da ya taɓo batutuwa kama daga karrama jami'an da aka kashe zuwa ga nuna bambancin launin fata shugaba obama ya ce ya fahimci cewa mutane a dallas da wasu sassan ƙasar nan suna cikin mawuyacin hali ya roƙi al'ummar amurka da ta fito ta yi magana ta gaskiya tsakani da allah akan dangantaka tsakanin masu launin fata daban-daban yana mai faɗin cewa sun san mafi yawan jami'an 'yan sanda a ƙasar nan masu gaskiya da mutunta kowa ne. mataimakin shugaba wato shugaban na amurka joe biden da mutumin da obama ya gada kan kujerar shugabancin amurkan george w bush da shi ma wato duk sun halarci wajen wannan taron addu'a labaran duniyar suna zuwa muku daga sashen hausa murya amurka a birnin washington dc alƙaluman hannayen jari na amurka sun cira sama zuwa mizanin da ba su taɓa kaiwa ba a yau talata inda masu zuba jari suka nuna alamun gamsuwa da ci gaban da aka samu wajen samar da ƙarin ayyukan yi a nan amurka cikin watan da ya shige tare da yin ko oho akalla na ɗan wani lokaci da illar da ficewar birtaniya daga tarayyar turai ka iya haifarwa a fagen tattalin arziki ana dab da rufe kasuwanni a new york alkaluman dow jones mai auna karfin arzikin manyan masana'antu guda talatin na amurka sun cira sama zuwa wato suka zarce mizanin maki dubu 18,312 da da da sha biyu suka tafi kaiwa cikin watan mayan shekarar biyar alkalman S&P 500 mai auna kamfanoni da masana'antu guda 500 na Amurka kuma shi ma dai ya zarce mizanin da ya taba kaiwa bara yayin da alkalman Nasdaq na kamfanonin fasaha ya kai ga mizanin samun riba a karon farko ci wannan shekara da alamun kasuwannin hada-hada hannayen jarin na amurka sun samu karfin gwiwa sosai daga rahotannin da gwamnati ta bada a ranar juma'a cewar a watan yuni kamfanoni da masana'antun amurka sun ɗauki sabbin ma'aikata guda 287 abin da ya zarce nesa ba kusa ba sabbin ayyukan yi guda daya kacal da aka samar cikin watan mayu wannan ya kawar da tunanin cewa watakila tattalin arzikin amurka yana iya karkatawa ya fara ja da baya To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Don zaka shugaban Amurka Barack Obama yana ziyara a birnin Dallas na jihar Texas kwanaki kaɗan bayan da wani ɗan bindiga bakar fata ya harba wasu 'yan sanda fararen fata su biyar har lahira. wannan hari ya biyo bayan harbe wasu bakaken fata ne da wasu 'yan sanda fararen fata suka yi a jihohin minnesota da louisiana da kowane irin tasiri ziyara ta Obama a birnin Dallas za ta yi a daidai wannan lokaci? Tambayar kenan da na yi wa Dr. MK Hassan malami a Jami'ar Pennsylvania da ke nan Amurka. Eh to a halin da ake ciki yanzu a ƙasar nan gaskiya hankula sun tashi saboda dangantaka tsakanin 'yan sanda da al'umman baƙaƙe ya taɓarɓare sosai don wannan eh, sati da ya wuce asabar ladin nan duka demonstration ake a manyan garuruwa su atalanta baton rouge louisiana sago baltimo nan arian virginia duk an toshe hanyoyin sunday nan to kokarin da shugaba obama yake ne ya kwantar da hankalin jama'a a samu a ciwo kan wannan matsala to kuma ya ba mu suma 'yan sanda haƙuri da eh, wanda ake zargin harbe din a wasu jihohi daban ne na hmm. jihar minnesota da kuma jihar louisiana to amma kuma wanda suka fito a cikin yan protest din wani kuma ya zo ya harbe yan sanda a jihar shugaba obama yana tare da tsohon shugaban kasa bush wanda shi daga jihar texas ne suna nan suna ya yi jawabi yanzu nan akan muhimmancin yan sanda da zaman lafiya da kuma an samu dai hankali ya kwanta a samu a ciwo kan wannan matsala. A irin taka mahangar kana ga menene yasa waɗannan batutuwa suke ta faruwa a daidai lokacin da shi shugaba Barack Obama ke shirin kammala wa'adinsa na mulki. Akwai matsaloli da matan da sun daɗe na wariyar launin fata da aka yi a ƙasar nan to har yanzu da yadda ake ɗaukan 'yan sandan a wasu wajajen eh, ba a samu aka warware wannan matsalan ba to sannan kuma wata babban matsala da ake da ita a ƙasar nan ne wani doka constitution wanda ake ce masa sufon amendment da ya ba ma dama manzu wani ɗan ƙasa ya mallaki bindiga ya yi rawan son ransa to bindigogin ma da ake sayarwa irin bindigogin da sojojin kasar nan ke zuwa yaki irin a wanda mata fi ak 47 za ka sami wani yana da irin su goma sha wani abu a gida so hmm. wani sun ce ma bindigogin da suke kasar nan ma sun yawan mutane ah, to yawan bindigogin ma yana ƙara yawan irin tashin hankulonin da ake ta a gani sannan kuma akwai ƙarin teknoloji na fasaha cewa yanzu duk abin da ya faru a ko'ina akan iya ɗaukansa maza maza a nuna shi a duniya kamar a sashi a facebook ko twitter to yadda bayanai ke watsuwa da wuri shi ma yana ƙara fito da irin wannan abubuwan so wa'annan su ne abubuwan da ke faruwa a wannan zamani dr mk hassan kenan na jami'ar pennsylvania a nan amurka to a ƙarshen makon da ya gabata ne sudan ta kudu ta sake tsinduma cikin wani sabon rikici duk da shirin zaman lafiya da ke gudana wanda kuma ya bai wa tsohon mataimakin shugaban ƙasar kuma shugaban 'yan tawayen rek mashar damar komawa kan mukaminsa lamarin da ya yi sanadin mutuwar kusan mutane 300 ko da yake rautani yana cewa hankula sun fara kwantawa amma na tambayi comrade ahmed muhammad bunza mai shari kan siyasar kasa da kasa yadda ke kallon wannan lamari na farko dai ko da aka nemi yancin kai daga ainihin ƙasar sudan wani aiki ne wanda turawan yammacin duniya suka fi ya rubuta domin ganin cewa ya kamata a ce ainihin an raba baƙaƙen fata wata a kasar kirista ne da kuma su kan su musulmi a cikin sama yake ba ina ga waɗansu abubuwa guda uku na zarta su ta nazari a kai ba na farko dai babu wani tabbaci na cewa wannan ƙasar tana iya ainihin haɗa kanta har ta kasance ƙasa mai sau dorariya a tafiya na biyu ba a yi nazari na ƙabilun ƙasar ba da kuma irin cemini cemini da ke faruwa a cikin waɗannan ƙananan ƙabilu waɗanda yake suna da cemini cemini nasu na kansu waɗanda suka ruhe domin kawai a samu mulkin kai a fito da su sannan akwai wasu matsaloli na tattalin arziki wanda suka tsammanin cewa da zarar sun samu yancin kai daga sudan ana girman man fetur a kasar eh, sudan ta kudu to za su zama masu arziki fahimci cewa ainihin samun man fetur daban ba arziki daban sannan abu na hudu shine ainihin su kansu masu shugabancin kasar ba mutane ba ne da suka shirya mu shugabanci kawai sun samu kansu a matsayin shugabanni saboda tilas idan ka diba za a ga misali john garang wanda yake shine shugaban Sudan Liberation Front shi ne mutum tsayayye wanda yake na yaba da shugabanci na gari amma bayan mutuwar John Garang ainihin kabilun sun kasa haɗa kansu zaɓi shugaban ƙasa na kwarai shi ma kai ne sun ya kasa haɗa kan jama'ar ƙasar sauran masu da'awar ainihin samun yancin Sudan su ma sun kasa haɗa kan jama'ar ƙasar har a samu tabbataccen zaman lafiya mai dorewa to yanzu kana ga kamar wannan rikici da ake fama da shi na baya bayan nan eh, zai iya tasiri akan shirin zaman lafiya da aka cimma wanda har ya bai wa shi rek mashar dawowa a matsayin mataimakin shugaban kasa eh to idan aka diba za a ga cewa ai an sha samun waɗanda matsaloli a kasashen da yammacin duniya suka yi ma katsalandan har a ce ma an kasa samun zaman lafiya mai dorewa idan muka diba misali a kasar Eh, libya an kauda mu amur dafi amma har yanzu ba a samu zaman lafiya ba idan muka diba a kasar eh, an kauda saddam hussein a kasar iraq har yanzu ba a samu cikakken zaman lafiya ba an haɗa kan yemen ta kudu da yemen ta arewa har yanzu ba a samu cikakken zaman lafiya ba saboda haka duk irin yadda aka yi kokarin a mai da wani misali irin greg marshall ya dawo a matsayin mataimakin shugaban kasa wannan ba zai tasiri ba a kowane tsari wanda an kai su kan su masu da'awar neman yancin kansu dan ya kamata su zauna su haɗa kansu domin san menene matsalar ƙasar su kana idan aka yi ƙasa menene za a samu wani irin matsaloli za su iya tasowa. comrade ahmed muhammad bunza kenan to dangane da wannan batu na rikicin sudan ta kudu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ta yaya kuke ganin za a iya warware wannan rikici da ya kici ya cinyewa kafin ku kira bari mu bar ku ku shakata da wannan waka mu biya ta kano mu shige naija sun ɗau mulkin kai ba wani ja in ja don sun kawo hijja ne mai daraja hamani aboki afuwaja daga nan muzi ziyarci a fabolta su ma can sun yayanta musa a yau sun sabunta more mai san sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a ƙasar ba wasu 'yan darga kuma hau mota mu ce mali sun ɗau 'yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga masu Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. to madalla kiranmu na farko ya fito ne daga zaria a jihar kaduna wane ne a kan layi assalamu alaikum wa daga nan garin kwangila zaria yawa to malam musa muna jin ka menene ra'ayinka to eh, wannan al'amari sai dai addu'a'i gidi Allah ya samu dace Allah ba mu lafiya da wa lafiya ruwa ne ake sosai sosai ba halin majin rediyon ne babban matsalar Allah Musa muna magana ne dangane batun rikicin Sudan ta Kudu muna neman ku faɗa mana ra'ayin ku da kuke ganin za a warware wannan rikici. Eh, eh, ka ga wannan rikici dole sai an kai zuciya nesa saboda tun farko tun farko akwai barayi ɗaya da suka nemi lalle lalle a raba kasar a raba to shi kuma da aka raba abin ya zo ya buwaye su to ga yanzu dole su kai zuciya nesa su zo su haɗa kai ba abin da ya fi haɗin kai daɗi to da mun gode musa kwangila daga zaria ga wani kira daga maiduguri wane ne kan layin suna na ali kotoko alhaji dairu abba yawa to muna jin ka alhaji ali mu muna yin addu'a allah ya ba su zaman lafiya hmm. Hello, muna jin ka alhaji ali ko ra'ayin naka kenan eh ra'ayina mu dai zai dai mu taya su da addu'a Allah ya ba su zaman lafiya eh to amin mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Kaduna wane ne akan layi ah, Assalamu alaikum Sai na ake gumma na Abdulatai daga Afirka Kaduna to muna jin ka ah, waɗannan mutanen da gaskiya da farko sun nemi cewar a raba wannan ƙasan amma daga yanzu ba su haɗa kai ba kuma rashin mutunta juna ne da ake sun mutunta kansu su kyautawa kansu wani abin da bai kai haka ba to muna fatan Allah ya ƙara shirar da su Allah a da kansu to sai mu ce amin a wannan mai kiran ya kira kenan daga Kaduna muna tattaunawa ne kan batun rikicin wato da ake na siyasa a sudan ta kudu wanda ya sake barkewa a ƙarshen makon nan da ya gabata inda ya zuwa yanzu aka ce an rasa rayuka da suka kusan 300 muna so mu ji ra'ayinku shin taya kuke ganin za a yi warware wannan rikici ga wani kira mun saru wato mun samu daga kauru na jihar kaduna mai magana hamina ce arko daga kauru jihar eh. kaduna najeriya muna jin ka wannan kawai shawara a nan masu hamayya da juna su dubi girman allah su dubi girman kasansu mm. da sani duk duniya ba su da kasan da ta fi sudan ta kudu dan har suka rushe wannan kasa sun cuci kansu sun cuci kuma 'ya'yansu su ije dukkanin abin da yake ata masa ne tsakankanin su su duba kasan su kawai mu kuma da karshe za mu yi musu fata alkhairi da fatan Allah kawo musu zaman lafiya da da mu baki daya to madalla mun gode ga wani kira daga makurdi wani ne akan layi Abdullahi Musa dan takai mai goro daga Makurdi muna jin ka Abdullahi Musa Eh, gaskiyar magana shine ni eh, to gaskiya zan yi ko kuma a cewa mutanen Najeriya kamar mutanen kudu mazauna Najeriya cewa gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah kamar abin da yake faruwa a nan kudan ta kudu zaman lafiya yaƙi don haka su masu shafa kansu ruwa su yi hakuri mu zauna lafiya a matsayin mu kasa ɗaya al'umma ɗaya shawarar da muke da shi kenan da zan bayar Allah ya taimaka. madalla mun gode abdullahi musa daga makurdi jihar benue kenan lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alamar ƙari wato plus kenan a sa ɗaya sai a jero lambar ga kira mun samu daga abuja wane ne a kan layi malam mustapha ne daga nan fate abuja to muna jin ka malam mustapha eh ka san abubuwan da yake gudana a sudan na kudu nan ya kamata kamar sai a zaunar da su su ainihin shugabannin kasashen ko da ma a ɗiba musu iya sun shekarun da za su dinga yi wannan ya yi wannan shi yi ina ganin haka insha Allah a yi za a samu mafita. Mm, to malam mustapha a naka tunanin kana kamar suwa ya kamata su shiga tsakani kamar yadda ka faɗa ka ce eh, wasu su zo su sa ido su ga cewa wannan ya yi wannan wa'adi wannan ya wannan wa'adi. ya kamata kamar kungiyar kasashen bakaken fata na afirka nan ya kamata su tashi su yi ruwa tsakiya kan magana abun ba za a bar ma turawa ko su a ce su suka yi ba tun da mafarko ma su kamar fararen fata nan su suke haddasa na abubuwa. ta mun gode ra'ayin malam mustapha kenan daga abuja ga kira mun samu daga kwantagora jihar naija wani ne kan layi ina tare da alhaji mutala a basu shadda kwantagora to alhaji mutala muna maka maraba da zuwa ma da maka ne to madalla menene ra'ayinka ra'ayina shine ala hakika wannan matsalar ta sudan ta kudu hmm. abu ne wanda yake yana da yana bukatar zurfin tunani musamman ga 'yan uwanmu mazauna eh, mutanen kudancin najeriya masu kokarin sai an raba wannan ta zama ishara ta zama manuniya a kansu sannan su kuma wannan matsalar afirka ta kudu eh, ta sudan ta kudu in shugabannin su suna son al'ummar su shi ne su zauna su haɗa kansu tunda sun sun matsa sun rabu daga sudan ta kudu yau ga ta kuma zaman lafiya ya gagara a tsakanin su alhaji murtala daga kwantagora jihar naija bar mu je kaduna wane ne kan layi assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum salam sunana ya mutum da shi a lokacin ganin jihar kaduna a kana jin mu kamar eh, eh, layin na yawato eh, yawato muna jin kai ni dai wannan matsala na kasan sodan ta kudu hmm. zan iya cewa da kansu su suka kirkira wannan matsala me yasa ka faɗa ka saboda duk an aka ce yawa saboda duk an aka ce maka ga kasa za ta rabu hmm. sai an samu wani abu ɗani da zai shiga tsakani dole a kai shi za ga ana tashin hankali misali ka kamar yan kudancin najeriya da suke bayani su balle su balle ya kamata su wannan izina ne a gare su da su zauna a ci gaba da ƙasa zama ƙasa ɗaya al'umma ƙasa kuma sai na shawarar da zan bayar shugabanninsu da ainihin sarakunansu su za su shiga wannan matsala idan suka shiga za su magance wannan matsala da izinin Allah za a samu zaman lafiya amma matukar za a dinga barin samari suna fitowa kafafen yada labarai suna cewa mu ba ma son kaza ana nuna mana bangaranci ko wani abu wannan duk ba abu ne da zai kawo ci gaba ga ba kawai shawarar zan bayar kenan suna na yau Suleiman ti Kauru Lokar mai jihar Kaduna Najeriya. To muna godiya ga wani kira mun samu daga Asaba jihar Delta a can kudu maso kudancin Najeriya wane ne akan layi? Musa Lagos ne. O daga Lagos ne? To muna jin kamalan Musa. Musa To mu da addu'a da muke Allah ba su zama lafiya Allah ne da ta tsakanin su. Amin. Wannan rigingimu da ke tsakanin su Allah ya sa sasanta tsakanin su. Amin. Addu'a da addu'a za mu yi musu kenan. so muna godiya kwarai musa lagos a mazaunin asaba a jihar wato delta kenan mun gode kwarai da gaske to muna godiya kwarai baki ɗaya ga waɗanda suka kira domin ba da gudunmawansu yanzu kuma sai wasanni wasanni a takaice za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da aji na goma na tseren keke na kasar faransa ko kuma tour de france inda yau ake aji na goma ana fafatawa tsakanin 'yan tseren keke daban-daban da suka fito na duniya domin halartar gasa mafi girma ta wannan fannin na kekuna ta duniya kuma firm dan kasar birtaniya shine yanzu haka ke kan gaba sai ya tes shi ma dan kasar birtaniya a matsayin na biyu da kuma martin a matsayi na uku dan kasar faransa faransa na farko shine robert bardet yana matsayi na shidda har yanzu dai a magana tseren keken alberto contador dan kasar spain da ya shahara a wannan fanni ya ba da sanarwa a yau talata dinnan cewa ba zai halarci wasannin olympic da za su wakana a rio de janeiro na kasar brazil a wannan shekara ba shi dai alberto contador dole ya ajiye tseren keken da yake halarta na kasar faransa bayan jimuwar da ya yi idan muka leka a fannin wasannin kwallon kwallon ƙafa kuwa yanzu haka ana ci gaba da morewa da nasarar da ƙasar portugal ta samu a wasannin kwallon ƙafa na kofin ƙalubalenka na ƙasashen turai inda shugaban ƙasar ya karbi 'yan wasar kamin ya karrama su su ko sauran 'yan ƙasar ke ci gaba da raha'a da annashawa da murnan nasarar da ƙungiyar kwallon ƙafar ƙasar ta samu su ko 'yan wasan ƙasar faransa shugaban ƙasar faransa François ne ya karbe su a ranar jiya kuma ya karrama su ya musu fata na alkhairi ya nuna musu irin jin daɗin sa dangance da irin nasarorin da suka kai ƙasar har zuwa wasan ƙarshe na kofin turai kuma yara eh, nuna musu cewa su kasance masu juriya da kuma guzari domin sake kan ƙasar ga matakai mafi nisa na wasannin ƙwallon ƙafa a wasanni daban-daban na duniya na nan gaba haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta yi Allah wadai da jerin hare-haren ta'addanci na baya-bayan nan da ake kaiwa tun daga Istanbul zuwa daka zuwa Bagadaza har zuwa Saudiya wanda suka yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane a yankunan. Wannan abu bai nuna mutunta rayuwar ɗan adam ko yaro ko babba, mace ko namiji, musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba. an kai waɗannan hare-hare ne da zummar yaɗa ta'addanci da razana jama'a an kai waɗannan hare-hare ne a ƙarshen watan ramadana lokaci mafi tsarki ga musulmi a shekara kakakin ƙungiyar isis kansa ya yi kira da akai kai hare-hare cikin wannan wata mai tsarki kuma hakan na zama babban shaida cewa ƙungiyar ta da'ish ba ta mutunta rayuwar musulmi da ma sauran jama'a baki ɗaya kazalika ba ta girmama addinin musulunci in ji kakakin ma'aikatan harkokin wajen amurka john kirby amurka tana ci gaba da nuna damuwarta ga yadda isis take ci gaba da haddasa hare-hare ta'addanci kuma tana nan tana aiki da ƙawayenta don daƙile ayyukan ta'addanci yunkurin dakile wa'annan ayyukan ta'addanci yana buƙatar aikin haɗin gwiwa a faɗin duniya baki ɗaya don katse sakonnin ƙungiyar Daesh, da katse hanyoyin samun kuɗinta da kuma hanyoyin ɗaukar mayakanta amurka da ƙawayenta suna faɗaɗa ayyukansu don gano da rushe da kamawa da kuma gurfanar da mayakan ta'addan na ƙasashen waje gaban doka yanzu amurka ta kulla yarjejeniyar musayan bayanai da kawaye na ƙasa da ƙasa hamsin da biyar don ta iya gano kuma ta yi bibiyan kai kawon wasu da ake zato 'yan ta'adda ne kuma yawan ƙasashe da suke bada taimako wurin gano mayakan ta'addanci na ƙasar waje ya ƙaru a wurin 'yan sandan ƙasa da ƙasa da kashi 400 a shekara biyu da suka gabata akalla ƙasashe 35 ne suka kama 'yan ta'adda na ƙasashen waje da masu sha'awar ta'addanci kuma kasashe goma sha biyu ne suka yi nasarar gurfanar da 'yan ta'addan gaban doka kimanin kasashe biyar ne suka yi sabbin dokoki kuma suka yi watsaffin dokokinsu gyaran huska wanda zai kawo tsaiko ga ayyukan 'yan ta'addan kasar waje da ke zuwa iraki da siriya amurka tana mai da hankali akan hanyoyin gurgunta yada sakonni da kungiyar da'ish ke yi akan shafukan zumunta a kowace rana ta allah tana jin ra'ayin mutane kuma tana ɗaukar su aiki a kokarin murkushe kungiyar isis a iraki da siriya rundunar haɗin gwiwa mai yaƙi da isis tana gaggauta ɗaukar mataki kan da'ish a ƙasashen sama da watanni shida da suka gabata rundunar haɗin gwiwan ta yi nasara ainun wurin sake ƙwato yankuna da kuma rage shigar kuɗin 'yan ta'addan sannan kuma ta daƙile hanyoyin ɗaukar mayaƙansu amurka za ta ci gaba da yaƙi da isis ta kowace hanya don tabbatar da ganin ta yi nasara akan wannan ƙungiyar ta'addanci. Sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma sai labarai a takaice. mazana babban birnin kasar sudan ta kudu sun komo kan titunan birnin yau talata bayan da aka ga alamun yin aiki da shirin tsagaita wuta bayan da aka shafa kwanaki biyar ana mummunan ba ta kashi to sai dai kuma waɗanda suka shiga babbar kasuwar birnin juba domin sayan kayayyaki abincin da suka kare musu sun taras da an farfasa shaguna aka kwashe kayan ciki yayin da farashin kayan da ake karanci tsanar wato ya tashin gwauron zabi a lokacin wani taron da ayi shugaba barack obama ya karama 'yan sanda biyar da aka kashe a birnin dallas yana mai cewar tashin hankalin nan na mako guda ya nuna wa duniya irin kalubalen da ke tattare da demokuraɗiyyar mu amma kuma ya ce kawunan ƙasar nan ba sa rarraba kamar yadda ake zato harin da wani saurayi bakar fata kuma tsohon soja wanda ya fusata da kashe bakakin fata da 'yan sanda ke yi ya kai kan 'yan sanda a dallas har ya kashe guda biyar ya sake sabunta muhawara kan yadda hukumomin tabbatar da bin doka da oda suke nuna bambancin launin fata a cikin jawabin da ya taɓo batutuwa kama daga karar majami'an da aka kashe zuwa ga nuna bambancin launin fata shugaba obama ya ce ya fahimci cewa mutane a dallas da kuma wasu sassa nan suna cikin mawuyacin hali masu haro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau baki daya sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji mu dauki da wani sabon shirin da izinin Allah yanzu a madadin Ibrahim Alfahamed da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta hada da kuma injiniyan mu sidrak franklin muhammad lalo ke cewa ku kwana lafiya daga dan sashen hausa na murya amurka a daidai wannan lokaci da agogo ke cewa kusan karfe biyar na yamma ne a nan birnin washington dc wato goma na dare kenan a najeriya da niger salamu alaikum